manuniya. akwai irin irin mu wanda yake ma nan ba su da iyaka murabu sai ma amma manta da mu duk ta kama ka PDP ko me kai a wannan filmin akwai irin ka to me abin rigima ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa da kuma ɗaya daga cikin masarjan tare Nigeria a jihar Adamawa kenan ke gaya wa duniya irin buge-buge da bankaurar da suke ganin wasu manyan jam'iyyun ƙasar nan sun tsumbula shi kuwa gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawan jaddadawa duniya yake cewa babu yadda za a yi su su da gaggan 'yan arewa suna ji suna gani su bari gwamnatin bola ahmad tinubu ta yi wa arewa illa gane ga su ganduje ga su masari ga malam nasiru yan rufa'i a tiku ba gudu dukkanmu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana 'yan arewa sai dai kuma sanata rabi musa kwankwaso da shugaban kwamitin wutar lantarki a tare najeriya gaya duniya suke cewa irin gashin gallazawa 'yan najeriya da ake fa alamu ne na cewa gwamnati ta riga ta shagala yanzu gashi nan ma faɗa suke za su ɗora dora kan ma inda aka tsaya to su duk wannan abin da yake faruwa a ƙasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai kamar yadda aka ce shi shugaban ƙasa wasu abubuwan bai sani ba ko wasu abubuwan sun sani sai ya Allah ya isa maka ta gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da muka tattaro domin wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa talakawa yadda za a yi su yi walwala. shiri na ɗari dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke hawa dandalin dire daren darussan siyasa dalla-dalla. Mai yiwuwa kuma dandalin daddale dalla-dallan na dungure kujerar ɗan takarar tare Nigeria na jam'iyyar APC daga jihar Adamawa, sanata Ishaku Ilesha Abo ya kira taron manema labaru a birnin Yola. Har ma ya kira wakilin manuniya yana nuna mai cewa maganar soke takarar shi ta masarjantare Najeriya da wata kotu ta yi kawai sallah aka yi amma babu alo. hula. Kamar da wasa ranar Lahadi ya kira lauyoyi ya ce su zo ranar litinin zai yanka hukunci kowa ya zo kotu ya zo ya ce judgment is not ready ya ce a dawo gobe zai ta judgment muka dawo inda yana da hurumi ya je ya yi shari'a wato a local government election ya ce bai da hurumi ya bai da jurisdiction inda shi bai da jurisdiction ya ce yana jurisdiction ya ce an sun proving case nasu akan cewa sun kore ne a jam'iyya. Yanzu ya ka ɗauki wannan hukunci ɗin da aka yi? Na ɗauke shi wasan yara ne. Iya ya zai implementin, INEC ba ta zo kotu ba, na ta ba ta zo kotu ba. Wato Najeriya ta zama kenan gantun dabbobi ko waye abin da ya ganda ma. So an ba su judgment to ina za su kai sai da kai gidansu don ba za su kai national secretariat ba a hakan ɗin domin kada a yi ma wani gobe a ji ana bata ma mutane rai za mu tafi appeal court mu je mu yi vacating amma ba wai ya hana ni shiga zaɓe ba ni ne ɗan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a jan INEC sai mutuwa game da rikicin cikin gidan rungumannin mu fadin cikin jam'iyyar PDP da ya yage gwamnoni guda biyar da ake kira G5 kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule da ne ke gaya wa duniya cewa ai waɗannan gwamnoni sun riga sun shiga jirgin tsilla-tsilla to ne a gona in dai ba sa PDP to a gona da ai mu tarihi to a magana shine tun da sai sun fara auna sun gani ana kusa zaɓe suna ganin yanayin mutane a fassarar su kaga da aka je ibadan wakin ai cewa ai zai kira makin da ya faɗi bayanin wala zaba ko zai makin da ya hau ai ba ki cewa atiku atiku tiku to shi ki cewa in suna pdp alhamdulillah ya ne so rayu amma idan ba sa pdp dukkan su matsayin marigayi in wa gawar siyasa sun gama yawo gabaki sun gama yawo idan sun tafi wasu suna ganin cewa to kuma ya makomar misali sauran kujeru na ita kanta pdp wannan kuma ya rage su ya don da ke takara pdp na gwamna wannan kuma ya rage hukuncin yan takara sai su a dankali me zafi haka gidansu ne sun san girman ubansu sun girman wasu in kai gona ne kai a wannan yan naku akwai gona masu shi a yanzu sannan akwai irin irin mu wanda yake manan ba su da iyaka murabur sai ma amma manta da mu duk ta kama ka PDP in ma me kai ko me kai a wannan filmin akwai irin ka To me abu rigima? Tun bayan lashe zaben fidda gwanin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC sanata Bola Ahmad Tinubu wasu 'yan ƙasa ke cewa wannan ɗan takara ne da zai kare kabila. Sai dai kuma gwamna Muhammadu Badarin jihar Jigawa ya jaddada wa duniya cewa babu yadda za a yi su gaggan arewacin Najeriya suna ji suna gani su bari Bola Ahmad Tinubu ya yi wa 'yan arewa talala. Duk wani mai cewa za a kafa gwamnati 'yan Legas su mamaye ƙarya ne saboda tun 2011 muka shaƙo muke tare kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taba yi na zo aka canja yare ko aka fifita wani akan wani kuma abubuwa da yawa muna gaya masa ya ji kuma kamar yadda malam nuhu ya faɗa gane ga su ganduje ga su masari ga malam ah, nasiru yan rufa'i ba gudu da masari gwamnan katsina dukkanmu muna kusa da shi da ɗimbin mutanen arewa irin su habu ibrahim irin su ibrahim masari wanda suke suna zaune da shi shekara da shekaru kuma sun saba kuma an ga mutuncin juna kuma ba ma tunanin zai ci amana 'yan arewa ko kuma zai ci amanan mu ko kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amana arewa ba ko a ci amanar mutanen mu sai dai shi tsohon gwamnan jihar kana wanda ke taka takar shugaban kasa cikin jam'iyyar nnpp mai alamar kayan marmari sanata rabi musa kwankwasa na ganin matsananciyar matsalar tsaron da ake gani a najeriya ba tana da nasaba da yadda mahukunta suka yi yi mata galala. Babban abin da damu kasar nan shine harkar tsaro wanda duk abin da ke faruwan nan sai an taka masa birki. Kuma a kasar nan ni na yarda muna da jama'a waɗanda suke za su iya aiki muna da kuɗaɗe da sauran abubuwa da ake bukata na a tabbatar da an kare duk wani ɗan ƙasa wannan musamman ne maka magana ne a matsayina na tsohon ministan tsaro wannan abu ne wanda muka ga yadda ma muka kare ƙasar nan cikin yarda Allah kuma ma a lokacin nan karfinmu ma ya kai mu shiga kasashen afirka mu ba su ɗauki yanzu abin da ke faruwa gaskiya muna mamaki kuma da yawa mutane suna ganin ana yin sakaci wanda wannan ba a taka masa birki ba allah kaɗai ya san abin da zai iya faruwa a wannan ƙasa musamman ma allah ya sauwaƙe a ce wani daga cikin wannan mutanen ko gyauransu ya fito an sake cewa a tafi yadda ake ɗinnan domin yanzu gashi nan ma faɗa suke za su ɗora a kan ma inda aka tsaya to su duk wannan abin da yake faruwa a ƙasa ba sani suka yi ba zato suke yi duka al'umma farin ciki suke yi saboda su ne shafafu da mai shi sa muka ce za mu ɗauki sojojin najeriya masu yawa game da maganar matsalar wutar lantarkin tare na da ake ta neman ci gaba da sai da kamfanonin da ke kamfato wutar lantarkin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki na masokilin tare najeriya honorable magaji da'u aliyu ne ke ci gaba da dire dalla dallan dalilan da ya ce za su ci gaba da bankaɗo dukkanin wata badakala mu dai mun yi rashin sa'a a ƙasar nan mutane suna cin amanar najeriya kuma kamar yadda aka ce shi shugaban ƙasa wasu abubuwan bai sani ba sai Allah ya isa isa magana ta gaban Allah ya isa domin shi Allah zai tambaya maganar na baka aiki ka ci amana ni ma Allah sai ya tambaye ni kamar yadda gana miki ana yin danyen hukunci akan harkar maganar makamashi da wuta a Najeriya saboda wuri ne da ake samun kuɗi wanda ba su kirgu ba to gaskiya ne cewa ko sai da kamfanonin wuta da aka yi da farko gwamnatin tarayya na ciki gwamnatocin jihohi na ciki an yi musu wata kama karya ne aka sai da wa'annan abubuwan ba tare da izinin su ba to wancan karan bana nan amma a wannan karan ina nan to in sun maimaita fa yanzu to ni na gaya miki ba zai yiwu ba domin suna buƙatar haɗin kai na, suna buƙatar kane tereri to sai yi terera abin da ya faru a baya wallahi hajiya ban sani ba hankali na bai kwanta sai dan shugaban kasa ya faɗa da sa cewa an Allah da ba za a siyar ba domin abin da muke ta faɗa kenan ya ilahi sai an gyara abu ya zama tangara. kuma sai a ɗauka a ba wani a abin da bai wuce la'ada ba yanzu ana canja manya-manyan transport a Najeriya wanda aka sayar ake sayar daga hannun Siemens din nan ana gyara layukan wuta kuma a zo a ce za a ba wani mutum shi kadai To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama kamar kowane mako sai mun gaya wa dukkanin masu muzuran matse mu iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana ko da ko sun tara malala. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 136 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin iko su yi sallamar sakin kujen da suke ganin sun dafe duk ko da ke an ce mafi akasarin su sun riga sun danna dala. Kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai wakilanmu Salisu Lado na jihar Adamawa da Hassan Maina Kainan babban birnin tare Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da dukkaninsu da su aka dinga daudala. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.